بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله يو شابير روسن watan الأولى al'ula صلى الله عليه وسلم wasallam dubu da ɗari hudu da shida kuma hudu ga watan uku miladiya dubu biyu biyar Allah ya haɗa mu domin ci gaba da darussanmu a cikin wannan littafi ko littafai da muke karantawa farawa da wannan littafi na rijalun wa nisa'un haular rasul sallallahu alaihi wasallam za mu tashi sahabi na arba'in shine abdullahi ibn rawaha malai ba shi take da as-sa'idu shahid as-sa'idu shahid abdullahi ibn rawaha shine sahabinmu na arba'in a cikin wannan littafi da mala yake bamu tarajin a game da waɗannan mazaje na gaskiya sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda abin koyi ya tabbata a cikin rayuwarsu malai ba shi take da as-sa'idu shahid سجدنا عبد الله بن رواها السعيد ya ونن sa'ada يربوتا يسا مسعادة kuma كما شيني ونن يسا shahada نال نال الشفاء نال sannan wafaza bi sa'ada wanda shi sa'id ne kuma shahid manhuwa waye shi huwa abdullah ibn rawaha tabni ahlaba tabni mri'il qais ibn ta'labata sunan sunan baban sa sunan kakan na farko ta'laba sunan kakan na biyu mri'il qais sunan kakan na uku ta'laba nuru kai su ba wancan ba wani nuru kai su ne waka ba nuru kai su abi ne na suna ne na mutane da yawa shi da wancan shi ya fi shahara shi ne nuru kai al'amiru sa'id jagora ne shi na yaƙi a sa'id wanda ya samu rabu a shahid kuma wanda ya shahada tabbas shahada shi ta tabbata a mota kamar yadda za mu gani insha Allah ta'ala ko kamar yadda aka ambata mana in ba manta ba a lokacin da ake ba da tarihin sayyidina Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhu an ba da bayanin Abdullahi ibn Rawaha ko Abu Amr al-Ansari al-Khazraji al-Badri shi ana masa alkunya da Abu Amr kuma lansare ne dan mutum Madina al-Khazraji sannan kuma ɗan ƙabilar khazraj ne an sha faɗa mana manya-manyan ƙabilun larabawan madina guda biyu ne akwai banu al'ausi akwai banu al-khazraj dukkanin su kakan su ɗaya shine al-aus bin harita shine shine harita harita harita ya haifi ƴaƴa biyu ya haifi al ya haifi al-khazraj gidan al-khazraj sun fi yawa dan gidaje biyar ne amma gidan al gida ɗaya ne so daga al'aus gida ɗaya yake ɗansa ɗaya ne malik sarko cikin ƴaƴan alhazrat ƴaƴansa guda biyar daga cikin su akwai sha'ab da kuma sauransu badari sannan ya halarci yakin badar yana ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci yakin badar su ɗari uku da sha wani abu annasibu sannan yana cin annukuha annukuha guda saba'in kaga yana cin ahlu ake da ahlu ya ke yana cin waɗanda suka yi na biyu yana cin waɗanda suka zo na biyu sun san a tashin farko da suka zo su goma sha biyu bayan sun zo su goma sha biyu suka koma da suka koma kan sai ga sun ga su sha su saba'in an samu karin mutum hamsin da takwas suka kawo to shi yana cikin ahalu bi'atul aqabati saniya ba al'ura ba mun gane a ba wakilai su ne manzon su ne ce su je su ci gaba da isar da da'awa musulunci Allah ta'ala bai riga ya masa wahayi da ya hijira ba yana cikin su shayar sannan kuma mawaki ne yana da waƙoƙi yana da baitota kamar yadda za mu gani yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi amfani da baitotan waƙa wajen kare da awa ta musulunci da kuma mai da martani da kafirai wanda suke cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma su cutar da addinin musulunci ta hanyar da su suna cin waɗanda suka yi ba da kariya suna mai da martani shahida badaran ya halarci badar shi yasa a can aka ce masa albadari bata sannan ya halarci abin nan mubaya'a ta a saniya ya halarta da shi aka yana cin mutane saba'in kamar yadda muka ambata ba huwa khalun nu'man ibn bashir sannan shi kawu ne ga sahaban annabi sallama an-nu'man ibn bashir Eh, kawunsa ne ɗan uwan mamarsa ne domin lokacin da sayyiduna bashir ya ma'annoman ibn bashir kyauta mamarsa haulat bintu turawa ta ce ba zan yadda da wannan kyautar da baban kai makara? ba hatta da ha rasulallah sallama wa ya shahada ha har sai ka kai wa manzan da sama ya yadda ya shaida ya yadda cewa kyauta ce ta gaske da aka je manzan sama ya ce ya tambaya duka ƴaƴan ka ba su wannan kyautar ya ce a'a manzan ya ce to a shaida ha ghairi sai ka je ka ba su wani ya shaida ba ni ba wani la ashhadu ala jawri domin ni ba na shaida akan zalunci to ita kaulatu bintu rawaha ‘yan uwa ce da Abdullahi ibn Rawaha ita kuma ita ce ta haifi numan ibn Bashir radiyallahu anhuma wa kana min kuttabil ansar sannan yana ɗaya daga cikin marubuta a cikin lansarawa sun san da baki dai lokacin da manzon sanama Allah ya aiko shi sun ce mutanen da suka iya rubutu a Makka su ɗaya ne a Makka sannan a madina waɗanda suka iya rubutu a cikin larabawan da yahudawa su kuma su goma sha ɗaya haka kusaid na abu labin rawaha na ciki yana cikin waɗanda suka iya rubutu kamar yadda zai zaidu bin sabit zaka al'ansari zaka al'ur'ani yana cikin wanda suka iya rubutu to abu labin rawaha na su, mun gane ai قسم السمع والطاعة kyakkyawan saurare kyakkyawar biyayya ai musulunci ka'ida ita ce isma'u wa ati'u ko a samu wa ta'a manzon sama ya umarci mu da haka yake wa in ta'ammara alaikum abdun habashiyyun ka'anna ka'annama ala ra'sihi zabibatu manzon sama yace ku yi ku yi biyayya ku saurara eh sami'na wa ata'ana abin da ake nema kenan asamu din sama'u qabulin saurare na karɓa ba mutum ya ji ba ba irin wasu ma gaira musma'in ba wa ra'ina layyan bi alsinatihim wa ta'anan kwanan irin na yahudawa a'a sam na gaskiya saurare ji na gaskiya kuma a yi biyayya ta gaskiya to sai na abu na rawaha waɗannan sukutun guda biyu sun fi a gare shi kamar yadda za mu gani عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عبد الله بن رواحة أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب عبد الرحمن بن أبي ليلى تابعين ما صحابي بني شيء ذا حديث مرسلين مرسلين حديث يشي أن عبد الله بن رواحة أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة يازو وجه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب عن هذه النبي ينا خطبه sami a huwa huwa ya ƙulu sai ya ji manzo Allah ta sama yana cewa iblisu ku zauna wasu ne a cikin masallaci suka suka minci manzo sama na kudu sai ce musu iblisu ku zauna fajalasa makanahu kawai sai da ta haddashi ake saboda tsabagen biyayya fajalasa makanahu sai zauna a wurin da yake kharijal masjidi a wajen masallaci hatta faran wani kwatihi haske da annabi sama ya gama hudu ba fa balaga zalika annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo sai labarin ya kai ma annabi sallallahu alaihi wasallam ai ga abdullahi ibn rawaha lokacin da kace ijlisu kace ma yan cikin ijlisu su zauna sai ya ji ya ga ta haddashi ya ga ta haddashi to sai shi ma ya zauna ka ba manzo sama labarin irin wannan kyakkyawar biyayya da kuma kyakkyawan saurare na sabirina abdullahi ɗan rawaha rabi Allahu anhu faƙala sai mun sani ce za da kallahu hirsan alaƙa wa iya tillahi wa asu da yi Allah ya tsara maka kwaɗayin biyayya da Allah da ma'aikinsa Allah sun mai masa wannan addu'a hadisi ne mursal domin abdurrahman ibn abi laila tabi'i ne amma kuma ya tsaga hadisi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam mun gane ai to mun san sabanin da malamai suke da shi a game da aiki da hadisi mursal akwai malaman da suke gina na aiki da hadisi mursal rauninsa bai kai na sauran sigogin raunin hadisi ba saboda idan hadisi ya zama ya zama eh, abin nan ya zama mursali wasu malamai suna ganin babu laifi za a iya amfani da shi mun gane ai kuntu mala yace ma za ya kulu gwaluna. su ne za su ci allazina na tahmisha sha'anin sunna wannan da suke son siyakuci siyakushi amarin sunna su su siyayya ku mata fuska wa yuqalliluna li ha. kuma suna nuna ai suna mazan sun ba wata ababa nan raddi yake yi ko ta'allulatin farigha suna kawo su dalilai waɗanda suke fanko fankan dalilai dalilan da ba komai a cikinsa na hujja sai su kawo wasu ta'awilat ko nan nan nan nan yana fita mana da fiqh sira fiqh sira ne za su fadi shi sai na abla ibn rawa ji kawai yayi ya ji mazan sama ta ijlisu shi kuma yana waje da shi ake ba da shi ake ba kawai ya ji mazan sama ya da umarni أمر بالجلوس وهو من القائمين ومن كان قائما فأمر بالجلوس ماذا يفعل يجلس ينعز يتعاك سيجلس سيدق مدى شيئا خلق يزونا من جانعي يعني؟ يزونا فإما جوانا من في أحامة سنة سيسي تتاويلي سنة أحامة غنغنو سنة كاسو روسي أنا من دبعين لذاعة كدس kuskure na ma min sheri zan idan mutum mawaƙi ne to ba inda za a yi tarihin su a kawo maganar waƙa ba ko duk yana da yana sha'iriya idan za ka bada tarihin sa yana cin adalci inda yana da yana yana da irin ya yana da baiwar waka a kawo sai ka kawo bai yanzu ka ga a najeriya ya za ka ba da tarihin mala a gumu ba kawo cutar ba duk da wasu mu da yawa ba su san malam abar gumu sha'iri ba ne kala haddiwa ne yana da shi kafin ya basu haddiwa ne yana da shi da abin nan profesor sa'id galadanci shehu sa'id galadanci sun harakatun lokacin arabiya wa adabi haji Najeriya, ya kawo baitutun malam abar gumu masu yawa a shi da tafi tsawo ita ce su ta kafi a lokacin da zai tafi soja. a cikin jirgin sama ya rubuta ta tana da tsawo shi profesor sa'id ahmad sa'id ga shehu ahmad sa'id Ladan ya kawo ta baki ɗayanta a ƙarshen a ƙarshen littafin sa har kafin lokacin arabiya wa adabi a cikin nigeria idan mutum yana da sha'iriya ba za ka ba da tarihinsa ba tarihinsa ba zai cika ba sai ka yi magana waka waka a wajen larabawa ɓangare ne na rayuwarsu wake ba a wajen larabawa ɓangare ne na rayuwarsu to na mafi tunin shi'iri wasu misalai da za a iya bugawa a cikin waƙoƙinsa kawala bin rawa haka sayyidina abdullahi bin rawaha da kansa ya da labari yake cewa marartu bi masjidin nabi sallallahu alaihi wa sallam wata rana na wuce masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fajalastu baina yadayhi sai na zauna a gaban annabi sallallahu alaihi wa sallam فقال سيتي كيف تقول الشعر عبد الله بن رواحه يا كتي واقع kunzan alimamu da kusa a cin ashirin shu'ara ya kawo yana bayani akan waka da yanayin yadda mawaka suke waka akwai wanda la ya kulu shira illa idan ughdi akwai wanda waka ba ta zuwa masa sai ya an fita ta shi aka ba shi haushi da wani kawai zai ji baitota suna zuwa akwai wanda la ya kulu shira illa idan ja'a sai idan yana jin yunwa in yana jin yunwa kawai sai ji baitota suna zuwa akwai wanda kuma sai ya tafi yana tafiya a hanya hmm. akwai wanda sai ya zauna duk wannan dai kowa da irin yanayin yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi baiwa to shi ne sai mansu ne ce ya kake yin waka in kai nufin za ka waka ya kake yi قلت أنظر في ذاك ثم an قلت أنظر za ka. kawai zan kalli abin da nake son mawakan ne sun ba ƙulu kawai in sai in ji bai tuta suna zo mu kawai da kalla abu sai ji bai tuta suna zo masa shi ke kala sai sai tafi alaiki da mushirki ya ce to ga mushirki nan yi musu waka yi musu zambo ba ya ce ma hassan ba ugu juhun ruhul kudusi ma'aka wasu tashiyar abu hadisi ne sahihi wasu mai ce masudna hassan wujuhum yi musu zambo ya halasta wa ruhul qudusi ma aka malaika jibril yana tare da kai wastashir ba idan ka tashi sayyidina abubakar ya san ayyamul arab ya san da laraba ya san tarihin su tambaye shi ya faɗa maka sunayen kabilu sai ka sa su a ciki ولم أكن هيأت شيئا ألوك ثم انشري قوي ثم قلت في نفسي فهدوني أثمان الآباء متى كنتم بفارق أو كانت لكم مبغ فقال مكة رمك ذنبو نسي فهدوني أثمان الآباء يسي فحدوني تحليل shi ne ka sa makaya a sa makaya ɗugu-ɗugu hmm. ko kuma shi ne kai magana kai waka wacce take mai murya mai daɗi kamar yadda abin nan sai na abu musu lakari ko ya ce kawo ta ne ya ba bakin Allah da ba ji na لو كنت أعلم أنك تسمعني لحذرته لك تحذيرا ina na san kana zina manzan la ina da wasu muryar ma da tafi wannan daɗi lokacin da masu ne ce masu a tsara hukuntun izmaran min mazamiri ali dawud amma ka zaƙin murya kamar sarewa irin ta annabi dawud alaihi salam nan من آل داود أي من داود نفسه من مزامير آل داود أي من مزامير داود فشين سيتي فحجروني أثمان الأباء yace ku tsaye mini ko ku sa ta yi zaki me zai min zaki asmanal aba'i kudaden riguna rigunan da kuke sawa kawai riguna ne ku ba komai a cikin ku kaya ne ke a tare da ku mata kuntum bi tsarika yaushe kuka kai banu tsari kudanat lakum mubaru ko kuma yaushe ne aka ce ko kuka fi kusanci a cikin mu ba waye a cikinku yana magana da shawa? ku kuka fi فرأيته قد كره هذا أن جعلت قومه أثمان الأعداء yace fara'aitu qad kariha hada sai na ga manzon sama kaman bai so haka ba an ja'altu qaumahu na sanya mutanen su suka zama asman al-aba'i suka zama kai kaman kudin riga da ake badawa kawai riguna ne su ba da wata daraja matsayin su matsayin kudin riga yace na ga manzon sama kaman bai so haka ba sai na ce يا هاشم الخير إن الله فضلكم على البرية فضلا ما له غير إني تفرست فيك الخير أعرفه فراسة خالقتكم في الذي نظروا ولو سألت إذا استنصرت بعضهم في حل أمرك ما آووا ولا نصروا فثبت الله ما آتاك من حسن تفديح موسى ونصرا كالذي نصره يا هاشم الخير في ميدا منظر صنعيني ما هاشم الخير هاشم من اسم بنو هاشم با يا هاشم الخير اسم كبير بنو هاشم غباكي دي خاف قوة كما بكرة حقا كينا اي خاف قوة اسم بنو هاشم يا مفي الخير قليل بنو هاشم غباكي دي ان الله فضلكم Allah ya fifita ku gabaki ɗayan ku alal bariyati akan halittu gabaki ɗaya fadlan ma lahu ghayru halala da daraja wacce ba ta da wata a mace inni ta su fi alkhair hakika ni na hango alkhairi a tare da kai a arifuku kuma na san wannan alkhair firasatan hangen nesa khalafatun fil na nazaru wani hangen ne sannan ya kafa musu abin da cikin su abin da basu abin da suka hanga su sun hanga su kafir su maka ni kuma na gano akwai alkhairi a cikin banka walau sa'alta da za ka nema idan sarta a lokacin da kake buƙatar taimako da abahu mu karo wasu su zo su taimake ka fi halli amurka wajen wagwar al'amarin kama a da ba su ba ka mafaka ba wala nufin kuma da ba za su taimake ka ba فثبت الله ما آتاك sai Allah ya tabbatar da abin da ya baka min hasalin na abubuwa masu kyau ai min amrin hasalin kenan ko min shu'anin hasalin sai aka cire mausufu tasbita Musa irin yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da Musa wa nasran da kuma taimako kan ladhi nasaru irin taimakon da suka yi mutanen annabi Musa alaihi salam suka masa yama da haka yi waɗannan baitunsa wasu daga cikin baitutansa kenan فأقبل صلى الله عليه وسلم بوجهه مستبشرا وقال وإياك فثبت الله سيما ذا سمي ويقول مستبشرا yana nuna masa farin ciki yana masa bishara kuma sai ya ce masa wa iyaka fa tabbata Allah yace kai ma Allah madaukakin sarki ya tabbata da kai kan gaskiya wannan wasu daga cikin batutan su kenan وعن أنس قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء أرويته دجا سيدنا أنس يكي من زر الله صلى الله عليه وسلم يا شداء مكة عليه في عمرة القضاء دومين عمرة عمرة رامكو عمرة القضاء ita ce wadda aka yi a shekara ta bakwai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je Hudaybiyya a shekara ta shida suka hana shi

ai abdullahi na rawaha a mun to kuma idan ya kasance an yi an yi umratul qada'i ba'da mu'ta to labarin da za a ba mu ba shi kenan الإمام الذهبي السنسير يا كاو بيان أمرة القهاء lokacin da yake bayani ya yi magana a kan umaratul kaza ya ce umaratul kaziya روى نافئ روى بن عبد الرحمن بن أبي نعيم أن نافئ مولى بن عمر قال كانت أمرة القضية في ذي القعدة سنة سبعين أن أمرة القضاء الشيكرة تبطي كبعة ذي القعدة باين أنظم خيبر بل خيبر سيأتى وشيكم wuce kuma أكثر tafi aka yi rasul أكثر shi yasa mafi yawancin malaman الفتح المبين إنا إنا فتحنا لك فتحا مبينة ما لدي ديوا شكا تشيني خيبة شكرا تشيد أقيس الحجبية أقسن ياما منزل سما شرق بحنا زالين شي أنم سما يحق وعا سنا خير هين أقسو كبدي إنا فتحنا لك فتحا مبينة سيدنا أمك بحمد سما يا خير التعايوين نعم أفتح هو يا رسول الله yace yanzu wannan cin nasara ne ya manzon Allah bayan an walakanta mu an ci mutuncin mu an ya mana sharka na zalunci ko mun karɓa mun yadda sannan kuma a ce alfasar mu je manzon Allah sun ne ce ya umaru inni rasulullah ce ya kai umar ni ba manzon Allah ne ba wahayi ake mu to aka koma shekara ta zagayo sai aka yi haiba sai gashi wannan kasu unguwar ta yahudawa mai cike da jabirai ta dawo ta zama ta musulmai sayyidina umar ya ce gonar da ya sama a arzikin nan to bai taɓa samun wani arzikin da ya fi wannan gonar to da unguwa ce ta yahudawa kuma ta gonaki bayan kuma watanni sai aka taɓa aka ji aka umarci wannan shakin da suka rubuta cewa sai baɗi to da baɗin Allah ya kawo su da kuma zalata suna ya je ya yi umara da shi da sahabbansa shi ne ake ce mata وابن رواحة بين يديه عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه هنا تنسى هنا شو خلوني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله يشي خلوبني الكفار يشي ياقوبا ياقوب أن كافري خلو عن سبيله كما منزل سلام حنيا ومنزل سلام لن يازو باشا حنيا اليوم إن كنت يوم نضربكم زام فساريكم على تنزيلي أكبركم القرآن بألا يجي القرآن إذا ما فلا إنا فتحنا لك فتحا مبينا ضربا وتئر سارة يزيل الهام عن مكيده والسزاك ربع الهام ويا اما كيله دقى مقن كتها دا ويا باك فكين بسرانا المقيد وزن دا كين بسرانا ويذهل الخليل عن خليله كما سارد إذا بك مكو ذات روح مسوية قد يبن مسوية بدا أي زي قد يبن بدا أي فلك ولن بيتوتا سيدنا عبد الله بن رواحة وقال عمر يا ابن رواحة سيدنا عمر يتياك يا عبد الله بن رواحة في حرم الله وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول شيئا عبد الله بن رواحة لكن فأبا أجبوا أن النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلي يا عمر يسيت عليك يا عمر هو أسرع فيهم من نبح النبل من ذا الذي صلى الله عليه ولم نبعي سوكا ثم تسألني أجريت في يد سوكا كما وأخنس sun ce wani zubin ضرب ce ضرب باللسان ضرب باللسان شد من ضرب بالسنان su tari akwai dukan da za a ma mutum da baki to ya fita sare shi da baki daga da takobi in ka sare shi da baki to ya fita sare shi da takobi to irin wannan وفي لفظ هو الذي نفسي بيده لكلامه عليهم أشد من وقع النبل manzo Allah su sani ce na rantse da ubangiji na wanda raina ke hannunsa na kalamuhu alaihim lallai maganarsa da ya yi musu inna to a shaddu min waƙa'in nabli ya fi tsanani fiye da saukar kibar a kansu sun fi ji ta fi tsanani a gare su fiye da saukar kibo a kansu so haka akwai maganar da haka yi mutum ta fi ka tare shi wannan maganar sai ta haifar masa da bala'in da har ya mutu yana tare da shi magana magana wani zubin ta harshe ta fi Abdullah ibn Rawaha dai mawaki ne yana cikin mawakan manzo Allah salama wanda suka yi waka ina jin a cikin cikinsa a baitinsa da yake yake tabbatar ma da yake tabbatar da uluwullahi ala arshi shahidtu bi anna Allah haqqun wa anna an-nar maswa al wa anna al-arsha fawqa al-ma'i tafa وفوق العرش رب العالمين تحمله ملائكة غلاظ ملائكة الإله مصومين بيت الفنسان